na sha hudu ga watan Septemba shine jirgi na farko ya tashi da Maiduguri zuwa Saudi Arabia. Na karshe insha Allah ran takwas na Oktoba shine zai bar nigeria zuwa Saudi Arabia. Ran tara ga watan Oktoba za a rufe airport na Jidda. Ran 14 sha hudu kenan shine ranar Arafat Day. Ran 20 na Oktoba jirgi farko shine zai fara mutane. kuma ran sha takwas na novemba shine jirgi na kare Jama'a in za a je haji a yi kokodi a fita da wuri a je airport. Jirgi ba zai jira mutum ba sai kai da zaka je ka jira jirgi. Mata su tabbatar cewa suna da muharam. Ko ba namiji ya kamata ya samu muharam guda hudu mace guda hudu ya zama muharamsa. Saboda haka duk mace wanda ba ta da muharam ko ta je za a dawo da ita. Kuma kowane muharam da ya bar mata a can za a mayar da shi ko ya zai dole zai zo tare da wanda ya kai kuma a jirgi daya za su tafi kuma a jirgi daya za su koma kuma jama'a a kula da kudinku guzurinku a kula da guzurinku sosai da passport naku tun daga nan a nan ma ku yi hankali in kun je can ma a yi hankali mata kuma wanda suke da juna biyu ba a tafiya saboda haka a yi hankali don mace wanda take da ciki in ta je can ta aihu to ta kawo illa kanta ta kawo illa state nasa kuma ka san najeriya gaba daya saboda haka ba abin saudi ba ne in an so ka lafiya za a iya aje ko mai a yi hakuri